Hasi da Manzala ya yi kusa da sahabban nan sami'ahum ya ka runa. Manzala sai ya ji sahabban sannan ya runa. suna bita a tsakanin su wannan ya ce wannan ya ce kowa da irin fahimtansa fasami a hadisahu Manzala, sallallahu alaihi wasallam sai ya ji zanjan ya ji zansan su sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum wasu daga cikin sahabbai sai suka ce ajabal ga abun mamaki inna Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ittakhaza min khalqihi khalilan ittakaza ibrahima khalila da Allah ya tashi kan badadi a cikin halittunsa sai ya riki annabi ibrahim shine badadi a cikin halittunsa inji ji sahabbai wa qala akhar wani kuma yace ma za biya ajaba min kalami musa kallama huta me ya abun mamaki ga annabi musa da fazance zance yayi da Allah magana yayi da Allah wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Isa a Musa Waƙala akar wani wani ce fa isa kalimatullahi wa ruhu a abin da ya fi ban mamaki ga annabi isa yana nan kuma shi ne ruhi daga Allah Waƙala akar wani kuma yace a ga abin da ya fi ban mamaki adamu istafahu Allah annabi adamu Allah ya zaɓe shi fa kharaja alaihi sai ya fito fa sallama sai ya yi sallama Waƙala sai ya yace samitu kalamakum dukkan ku ji zancen ku wa na ji mamakin da kuke yi inna ibrahima khalilullahi wa huwa kazalik annabi Ibrahim badadin Allah ne haka kuma yake badadin Allah ne wa musa najiyullahi wa huwa kazalik annabi musa mai zance da Allah ne kuma kazalik haka yake wa isa ruhullahi wa kalimatu wa huwa kazalik annabi isa ruhi ne daga Allah kuma kalma ce ta Allah kuma haka yake wa adamu istafawullahu annabi adamu istafawullahu Allah ya zabe shi wa huwa kazalik kuma haka yake ala manzo Allah sai ce ku saurara harfu tambihi wannan shi balarabe yake faɗa tarfu tambihi idan za a akwai wani abu da zai zo ana son a yi magana a kansa ana son kowa ya saurara manzo Allah ya larabawa suna amfani da wannan sai su ya amfani da wannan harafin harfu tambihi sai su ce ala kowa ya saurara manzo Allah sai amfani da wannan harafin sai ya ce to wa ana habibullahi wala fakhra sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma ni ne masoyin Allah wanda soyayya ta shiga tsakanina da Allah Allah Allah yana sona ina son Allah wala fakhra amma ban faɗa dan alfahari ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana hamilu Luwa alhamdi yawmal qiyamati wala fakhra ranan kiyama ni ne zan daga tutar godiya wala fakhra ban faɗa dan alfahari ba wa ana awwalu man yuharriku halaqal jannati fayaftahu Allahu li fayudkhilni ha wa ma wa ma mu'minina ni ne wanda zan girgiza zoban aljanna zoban kofan aljanna Allah ya bude mu. ya shigar da ni tare da ni akwai fakiran muminai ban faɗa dan alfahari ba wa ana akramul awwalina wal akhirina wala fakara da mutanen farko da mutanen ƙarshe yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaf cikin su babu irina akramul awwalina wal akhirina da mutan farko da mutan ƙarshe duk cikin su babu irina ban faɗa dan alfahari ba wannan al-imamu tirmizi ya faɗa to wannan yana gwada mana girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wala musho Muhammadu Laminin ana in yana karanta wannan hadisin duk gurin da yazo cewa wala fakara annabi ya ce ban faɗi alfahari ba sai ya ce ya rasulullahi ka faɗa dan alfahari ma ka kai sallallahu alaihi wasallam kuma abin da zai gwada muku tawadu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da sahabbansa suka jingina wa annabawa na falala sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai bai yi inkarin ko ɗaya ba ya tabbatar musu sannan kuma da suka faɗa da suka ce a annabi Ibrahim Khalilullahi manzo Allah ya ce haka ne bai ce ban faɗa dan alfari ba Isa ruhullahi ne manzo Allah bai ce ba dan alfari ba Musa kalimullahi ne bai ce ba dan alfari ba Adamu safiyullahi ne bai ce ba dan alfari ba amma saboda tawadu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana zuwa sai ya ce ni kuma wa ana kaza wa ana kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wala fakhra amma ban faɗa dan alfari ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan ko manzo Allah ya faɗa ya ce ana akramul awwalina wal akhirina mutan farko da mutan ƙarshe manzo Allah ya ce babu irina to abun mamaki yanda ake mamaki kamar irin zaka samu wasu wahabiya da sauransu waɗanda suke nunawa su kamar albani yana tafiya akan cewan shi a gurinsa ba manzo Allah bane mafificin halitta da kuma manzo Allah yana cewa akramul awwalina wal akhirina sai su ce a su a gurinsu ba manzo Allah bane mafificin halitta to wahabiya ku kwantar da hankalinku sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku da irinsa kuma Allah ma bai da irin manzo Allah inda kun gane inda ba ku da irinsa da sai ku so shi amma kiyayya da ake gwada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ba ku da mai ido ba muna ba da shawara muna ba da shawara wa wahabiya wannan abubuwan da ake da faɗan darajojin manzo Allah an zo ana faɗa kar ku damu ku kwantar da hankalinku ku zo ku ji ku zo ku ci ba abu ne in ana fadan manzo Allah ka ji zuciyanka yana ɗaci kana fushi kana kana jin kaman ana faɗa da kai ba kuskure ne wallahi kuskure ne wannan yana gwada alamun rashin imani a tattare da mutum yana gwada alamun rashin imani a tattare da mutum duk wanda aka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zaka iya samu mutum ne za iya zuwa a faɗi budurwarsa budurwarsa kawai ake faɗa in ana ta yana jin daɗi sai kaga baya son labarin ya ƙare to ya kuma ana faɗan dina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu musulmi yana fushi yana ɓata rai saboda an faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai wa kanka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mai darajoji iri-iri wanda wanda tun daga aihuwan manzo Allah darajojin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai wanda qur'ani ya gaya mana ma tun kafin zuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawo alkawari da annabawa cewan idan manzo Allah ya zo la tuminun nabiyyi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin Allah ya ce in manzo Allah ya zo za ku ajiye annabtan ku ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku yadda da shi la tuminun nabi za ku yi imani da shi wala tansurunna za ku taimake shi Allah sai ya sa wa annabawa sharuɗa biyu na su ɗauki sifa na muhajiruna sahabban manzo Allah da suka zo ta shi tare da makka la tuminun nabi kenan wala tansurunna kuma su ɗauki sifa na mutanen Madina al-Ansaru kenan ma'ana za ku yadda da annabi akan haka suka ce sun tabbatar Allah ya ce to ku shaida ni ma ina daga cikin masu shaida wannan fa girman manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun daga aiwansa yanda maulan mu shobaran yake faɗa ku a iwanu kisra hal da haka wa anzara buruzun nabiyyi inna kisra ta kahkara eh yanda abubuwan da suka fara suka dinga faruwa a kisra anusharwana ja'a muhammadun bi ayati al-kubra wa qasruka absara a kisra anu sharwa na ja'a muhammadun wa hal qada al anharu am hal tafajjara a kisra anu sharwa na ja'a muhammadun yurattilu dhikran munziran wa mubashshira salamun ala nuril ilahi alladhi khabat bi anwarihi anwaru kisra wa qaisara salamun ala man ja'a wa wa bi makkatin bi nurin bihi iwan kisra takassara salamun ala man ja'a wal kaunu kulluhu zalamun wa min anwarihi qad tanawwara salamun alayhi min khadimin mutayyamin bi bagdada wa la yanamu tafakwa. wannan abubuwa na ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ban sani ba ɗazu na ji ko a nan ne ko a wani guri wanda na ji Sheikh Suleiman yana jawo baitin Shehu su na Bahari na farkon cikin ɗaibatul garra yanda yake faɗa nuru kulluwal, walwara a jiza'u ya nabiyyan min jundihil anbiya'u illatal kauni an takunta walaula kala damat fi ghaibi hal ashiya'u to yan uwa abinda da yake akwai ga wanda yake son ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ana soyayya ne saboda abu biyu ana son manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko ko ma ba annabi ba zaka ga wani abu kana son shi saboda jamalansa kensa wani abu kuma kana son sa a'a saboda kyan halinsa sai kaga kana son abu wani kyau kawai zai maka to duka biyu Allah ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zaka iya zaka so kensa in kaga kyau in an ce maka me kyau an tambaye ka ta'arifin kyau to ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gama da ta'arifin kyau fama waladal madu na misla muhammadi wala mislahu hatta alqiyamati yuladu mutanen da suka gabata ba su taba haifan irin manzo Allah ba har tashin kiyama kuma ba za su haifi irin manzo Allah ba mutanen da za su zo nan gaba laqad ajazal aba ila shubi aihuwan irin manzo Allah ya gaji yadda iyaye ba wata mace da ta isa ta haifi dan da ya kai dan da Nana Aminatu ta haifa alaihi salatu wassalam babu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa mahaifansa sun fi mahaifan kowa nana Amina a mutum da mahaifiyar manzo Allah ne ta fi kowace mace a duniya kowace mace babu gaba daya da Maryamu da Asiya da Suwaye dukkan su khadiman nana Amina ne alaihi salatu wassalam haka dukkan wasu bayin Allah in za ka ɗauka dukkan annabawa annabawa kaf duna abdullahi mahaifin manzo Allah ya fi su kaf ɗinsu wannan haka yake wallahi duna abdullahi ya fi su ballantana har mutum ya fara wani tunani tunani tunani inda duna abdullahi zai kasance a wani guri ba aljanna ba gurin da ya kasance nan ne makoman annabawa kaf can za su tafi nan ne makoman annabawa to ana son duna rasulullah kamar yadda wai sai da tuna ummu ma'abadin radiyallahu anha take sifanta mana kyan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin khaimarta take cewa innahu rajulun zahirul wada'ati sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rajulun babban mutum ne zahirul wada'a in ka gan shi ga haske ga kwarjini ablajal wajihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ablajal wajihi ga hasken fiska sallallahu alaihi wasallam hasrul khilqati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyan diri kyan halitta lam tuzir bihi sa'ala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga wato kan sayyidina rasulullahi ba irin dan karami bane dan can saboda zaka samu akwai irin mutane ma sai mutsu kai haka zaka samu wannan abin yana nuna rashin fasaha kamar yadda malamai suka ce babban kai kuma yana gwada wato yawan fasahar mutum to amma manzo Allah ba katan kai yake da shi ba babban kai yake da shi jikin manzo Allah daidai yake da kansa sallallahu alaihi wasallam ta yanda kan bai fi jikin ba jikin bai fi kan ba amma kuma kan manzo Allah babba ne haka kuma manzo Allah yana da fadin jiki sallallahu alaihi wasallam lam tudribihi sa'ala sallallahu alaihi wasallam walam ta ibhu sajila sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da katan ciki ta yanda manzo Allah in zai yi kwana sai ciki mutum misali a ce mutum in zai yi kwana sai cikin sa ya fara yin kwana kafin ya leko ka gane waye to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam wasiman qasiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wato daidai yake sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa ne kuma dan caras haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam dan daidai fi ainihi da'ajun a idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da'ajun wato bakin cikin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki kirin ne sannan wa fi ashfarihi adafun sallallahu alaihi wasallam ashfarun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gashin idan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan gashin gashin idan na manzo Allah to sun sun taso sun yi yawa sama da ƙasa sannan kuma sai suka nannade sai suka nannade sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan suna da tsayi sun yi kyau wa fi umqihi saqaun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuyan annabi annabi yana da dogon wuya sannan yana da kyakkyawan wuya ba kaman wuyan wasu mazajen ba irin namu misali da za a ga yayi kwana haka kaman wani V ko wani abu to manzo Allah wuyansa a tsaye yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa fi sautihi sahalun a muryar manzo Allah akwai sahalun akwai eko manzo Allah yana da eko a cikin muryarsa ta yanda idan yana magana manzo Allah ya zauna a cikin masallacinsa ko masallacin sannan yana da girma in mutum yana son ya ga girman zai iya zuwa yanzu in ya je Madina zai ga karshen yanda za a ce ga karshen tsayin masallacin manzo Allah a zamaninsa sun yi alama a gurin to masallacin yana da girma to da girman masallacin nan manzo Allah in yana zaune yana magana ba daga murya yake yi ba yanda yana magana a hankali amma kai da kake kusa da shi ba ka fi wanda yake ƙarshen masallaci jin muryarsa ba saboda sahal akwai eko baha kenan a cikin muryar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan wa fili yati kasafa a gemun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gemu da yawan gemu sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan manzo Allah ya kasance a hawaru akhal sallallahu alaihi wasallam azajju sannan kuma akar sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana farin cikin idansa fari ne tas kamar yadda bakin cikin bakin baki kirin ne sannan kuma sallallahu alaihi wasallam idansa kuma akwai kwalli alkahalur rabbani kwalli daga Allah haka Allah ya idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance azajju manzalla yana da yawan gashin gira ba kamar irin namu yanzu <laughs> wannan yankakke ba manzalla nashi tun daga nan haka har nan aka samu kuma taƙawus sannan a tsakanin giran manzalla sallallahu alaihi wasallam nan tsakanin yanda hanci ya raba yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam giransa yake mutum zai ɗauka kaman giran annabi a hade yake haka to amma ba a hade bane akwai wani jijiya idan manzo ya yi fushi wannan jijiya ita take tasowa sai kaga ta raba giran nan da nan na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in samata in manzo Allah yi shiru fa alaihi alwaqar zaka ga kwarjini da cika da kamala in yayi shiru sai ka ga kyau cikin kwarjini wa in kallama in ya bude baki zai yi magana kuma sama sai ka ga manzo maka wani madaukaki sannan kuma zaka ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwarjini ta cika shi ajmalun nasi duk cikin halittun Allah babu mai kyau irin manzo Allah wa abahahu babu wanda yake da kwarjini irin annabi min ba'idin daga nesa in kango shi zaka gaya maka kwarjini wa ahsanuhu wa ajmaluhu min qaribi in ya matso kusa kuma sai ka kaga fi kyau Ya fi zubin diri sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan dukkan mutane hulwul mantiki manzo Allah in zai yi magana ba za ka so a ce ya yake za ka ji muryar manzo Allah akwai daɗi akwai kwantar da hankali sallallahu alaihi wasallam musamman lokacin da manzo Allah yake gaya wasu daga cikin sahabbansa yake musu ɗayan abu biyu wasu manzo Allah ya ce inni uhibbuk kamar yadda ya gaya wa Mu'azu ya Mu'azu ina son ka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma yake musu albishir da aljanna annabi yake bada kyautan aljanna eh wasu an faɗa ah, aljanna an bada kyauta kai Allah annabi yana bayarwa sallallahu alaihi wasallam ce abubakarin fil janna umar filjanna janna sayyidina abubakar dan aljanna ne sayyidina umaru dan aljanna ne sayyidina usmanu dan aljanna ne sayyidina ali dan aljanna ne haka yake tarabawa sallallahu alaihi wasallam saboda mai kayan Allah ne shi kuma manzon Allah ne dan haka kayan Allah kayan annabi Allah baya bayarwa sai dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kulul mantiki manzo Allah yana da dadin zance sannan manzo Allah in zai yi magana faslun maganarsa a rarraba take zaka gane farkonta zaka gane tsakiyanta zaka gane sa la nazara wala hadar manzo Allah baya sirin bahana ka rasa me manzo Allah yake cewa a'a in yayi magana duk daƙiƙancin mutum sai ya gane duk daƙiƙancin mutum sai ya gane ba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a ka'ida an sani a cikin dabbobi akwai waɗanda ba su da hankali amma dabbobin da suke rayuwa da sayyidina rasulullahi ma suna da hankali dabbobin da suke rayuwa da rasulun lahi sallallahu alaihi wasallam su ma suna da hankali akwai jakin manzo Allah wanda ake kiransa da ya'fu wanda wannan jaki na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk da duk da wasu malamai sun ce hadisin akwai dan rauni akan sa ko amma dai bismillahir wannan abin na wato na manzo Allah sai ya zamana wannan ya afur din lokacin da manzo ya same shi a Khaibara da manzo ya same shi a Khaibara sai ya shiga cikin ganimar Manzala, to yanda Manzala sai ya yi magana da shi da wannan jakin wani an yi saboda irin babu tunani sai ka ji ya ce ah, ya za a ce annabi yana magana da dabbobi kwantar da hankalinka dan uwa kaman ce a ce alkur'ani annabi sulaimanu ko ya kai annabinka kai ka san annabi sulaimanu bai kai ba amma annabi sulaimanu yana jin maganan dabbobi yana kuma hira da su yana gane me suke faɗa wanda har lokacin da ya taho da runduna ne ma zai ya wata tururuwa zai taka ta tururuwar take cewa rukulu kum la kum sulaiman wa junudu ku shiga gidajen ku kar annabi sulaiman ya zo ya tattake ku me Allah ya ce saboda ya ji annabi sulaiman fatta sama dahikan min qawliha sai ya dinga dariya saboda ya ji mai tururuwan ta faɗa oh, to haka manzo Allah yana jin maganan dabbobi ya yi magana da wannan jakin yake cewa sai jakin yake cewa a irin su dangin su su 60 ne su 60 ne amma shi ne na cikon sittin, kuma shi ne dukkan annabawa ne suke hawan su amma shi ne kuma manzo Allah zai hau kansa to manzo Allah ya ce tambaye shi ya sunansa ya ce sunansa Yazid manzo Allah sai ya ce na canza maka suna daga Yazid ka koma Yafuk shine ake kiransa da yafu to wannan jakin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan a gane wai wanda ya rabu da annabi wato jamadatu hadal kauni tadri muhammadan wato jamadatu ma sun san waye manzo Allah abun mamaki wannan jakin annabi ya aike shi je gida gidan sahabi kawai a aike shi sai ya je gidan sahabi sai ya da kofa yana da kofa sahabi in ya fito annabi yana kira za ga jaki ya gidi zakai sai ya biyo baya kai ma yanzu in kana son mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam irin ka ne da Allah ka aiki dabban gidanku ko rago ka aika tunda shi ne ake ganin mai dan hankali hankali ka aike shi sai mu gane da kai da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuke ya kamata mutane su yi wa annabi adalci baka girmama annabi ba kaman annabi ba za ka iya cewa ubanka kaman ka yake ba amma ka ce kai da annabi ɗaya kuke ba mutunta manzo Allah ba ji tsoron Allah jama'a ba mutunta annabi ba duk wanda yake gaya wa annabi haka zai iya fita a musulunci wallahi ba baya ganin girman annabi kowaye wanda zai kalli manzo Allah ya ci annabi kaman kowa yake ya ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ba mutunta manzo Allah ba baka girmama abin da Allah ya yi maka ba da yace maka laqad manallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim baka girmama kyautan da Allah ya maka ba sakamakon kyautan shi ka kace iyayensa suna wuta shine kace mutum ne kaman ka yana fitsari a tsaye bai da albarka bai ga Allah komai ka jingina masa habba habba habba dan uwa sannan kuma zaka zo ka ce zaka yi sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ji tsoron Allah man mutane su ji tsoron Allah su san me suke faɗa su san me suke faɗa a girmama annabi alaihi salatu wassalam a ji tsoron Allah a kiyaye haƙƙin annabi a tsakanin mutane a daina nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato daidai yake da kowane mutum a cikin kowa akwai barawo a cikin kowa akwai dan caca a cikin kowa akwai mashayin giya a cikin kowa akwai kaza ka rasa abin da zaka yi wa manzo Allah sakamako da shi sai ka ce annabi mutum ne kaman kowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi mutum ne sallallahu alaihi wasallam amma kaman kowa ba haka bane ba haka bane a girmama annabi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku girmama bai wadda Allah ya yi muku ya turo manzo Allah a cikin ku kar ka cuci kanka annabi shi ba za ka iya cutar da shi ba karka cuci kanka ta hanyar zabge daraja annabi in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daraja me ka rabu da shi hasadan me kake hasadan me kake in an ce manzo Allah ya samu daraja a ji tsoron Allah ya girmama lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yan uwa haka manzo Allah yake saboda wannan fasahar dabbobi ma suna iya zamantowa masu fasaha in sun zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ballantana manya-manyan sa ballantana masoyansa sallallahu alaihi wasallam kuma abun mamaki don ku gane san manzan Allah ba wasa bane ba irin in kana maganan san manzan Allah shine sai dai a bi shi ba ka yi kuka ba ba ka yi kaza ba a'a ka ba a hankali dan uwa ba cewa aka yi kar abu annabi amma babu yanda za a yi ka ba abin da wato ka ba abu baka so shi ba mustahil ba zai taba yiwuwa ba in kuwa kana da awan bin sa baka san shi to bin da kake yi bin ƙarya ne amma ita soyayya ko babu biyayya takan zama gaskiya Haka haka sai suka tabbatar soyayya ko babu biyayya cikakkiyar biyayya takan zama gaskiya takan zama gaskiya tunda an samu a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun sha giya sun yi zina sun yi laifuffuka a cikin sahabbai radiyallahu anhu majma'ina a nan in ka ce a wajen shan giya ko lokacin da suka yi zina sun ba annabi ba su ba annabi ba amma kuma kana kokontan suna son annabi baka kokonto akan haka Don haka ne ma aka samu wanda ya sha giya sahabbai da suka zo suka zaunar da shi manzo Allah yana fushi da shi yana dan dukansa da takalmi yana magana sahabbai sai sun suka dauka kaza kaza wannan ya zage shi tana wannan ya jefe shi da takalmi annabi da ya ga abin yayi yawa yace la takunu wa'unan lishaytani ala akhikum kar ku zamanto mataimaka shedan akan dan uwanku fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu domin yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam gaba yake da yi masa biyayya sai ka so shi tukunna sannan ka bi shi in yi masa biyayya ne duk biyayyar ka baka kai Abdullahi bin Ubay bin Salul ba baka kai Abdullahi bin Ubay bin Salul ba sallar sa ma ta fi taka garanti dan a bayan annabi yake sallah kuma an tambaye shi da sahabbai suka mai magana ya ce to kuna so in je in yi wa annabi sujada ne ni Allah zan yi wa sujada da irin abin da ku kuke faɗa yau ashe me ya rasa ganin girman manzo Allah ya rasa sai sa ya zaman to munafiki kuma sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba fa da wani abu sahabbai suka fifice mu ba ka bincika ka bincika ka je ka dawo ka bincika ka bincika wallahi da abu ɗaya kawai suka fi mu sun ga annabi sun rayu da shi da wannan ne kawai da wannan ne kawai in karatu alqur'ani ne akwai yanzu mai karatu alkur'anin da zaka samu a lokacin sahabbai babu shi eh. in yawan ma da ta alkur'ani ne akwai su yanzu wanda babu su a zamanin sabon annabi amma da me suka zamanto madaukaka suka zamanto shugabanni suka zamanto babu irin su bayan annabawa kawai sun ga annabi sun yi so annabi da shi ne in dan biyayya ne sai an kawo maka wanda yake karatu yake salloli yake kaza fiye da nasu fiye da nasu amma kuma yayi aiki na alkhairi fiye da na sahabbai amma kuma bai fi sahabbai ba me yasa saboda bai rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga manzo Allah ba ashe dukkan ɗaukaka zamu gane dukkan ɗaukaka manubin bi rasulillah kowane ɗaukaka yana haɗa ne da girman annabi da inda kake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita soyayya tana da alƙawari takan ɗauki wanda yake yin ta ta kai shi matsayin da ba zai iya kai kansa ba ya keta hijabai ya shiga cikin hadarorin da ba a iya samun su wanda in ya zuza zai bayyana abin da yake ji sai ya zama mutane suna kallon shi kamar ya zauku amma haƙiƙa duniyar ce ta bambanta saboda ruhinsa yana rayuwa a guraren da ruhi ne suke rayuwa da sauransu da haka muke ba da shawara masu rashin ganin girman annabi kullum muna daɗa muku nasiha muna daɗa jawo hankalinku ku gane babu alkhairi da Allah ya baka sama da annabi ka riƙe karka yi wasa wallahi tallahi صرفا ولا عدلا والله لم يزدكم بعد إمام أيكن كشيني النبي الإمام أيكن كشيني صلى الله عليه وسلم a ƙaddamar da annabi a cikin komai a so manzo Allah fiye da komai sallallahu alaihi wasallam a so shi a bi shi to in kai wannan to shine zaka samu kwanciyar hankali kuma ta yanda ake son shi din nan ta irin waɗannan maganganu dai a ɗauki mu'ujizozin sa darajojin sallallahu alaihi wasallam baituka da masoya suka yi masa a karanta to da wannan ne ake samu zuciya ka ga tawanku ka samu nutsuwa a cikin ranka ka samu kwanciyar hankali amma ya zama mutum yana da kaikayi game da annabi to yakan samu matsalar da kuma sai dai ya ce wa na ilaihi wanda yan uwa za ku ga abun mamaki wanda kake cewa kai a in an kira Manzala baya jin wani abu a zuciyarsa baya girgiza Manzala ne fa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je Madina ya ga girman Uhudu, Uhud dutse ne wanda sai kai ta tafiya kai ta tafiya a kafa kafin ka je farkonsa da ƙarshensa za ka sha mugun wahala ƙaton dutse ne hawa kansa tashin hankali duk wanda ya san Uhudu. amma Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawa kan Uhudu saboda jin daɗi Manzala ya taka shi wannan dutsen sai kama rawa manzo Allah sai kama dariya ya taka shi yace uskuni ya wudu ka nutsu ya kai wudu fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani akan ka akwai annabi akwai siddiqi sayyidina Abubakar akwai shahidani sayyidina Umar da sayyidina Usman radiyallahu anhu ajma'in manzo Allah ya faɗa yana makka yace kafin annabta yace wa inni la arifu hajaran kana yusallimu alayya bi makka yace na san wani dutse a makka wanda in nazo shigewa yana assalamu alayka ya muhammad assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dutse ya so annabi habba ba wahayi ne akai ne za ka da duniya haka ya so annabi kai ka tsaya ana ka so annabi ka bege annabi kana kana ɓata rai saboda Allah saboda Allah to Allah ya gyara mana manzo Allah sai da tuna ummu ma badin ta ce maganan manzo Allah fasulun ararrabe yake baya sirin bahana da surutu a cikin maganarsa ya ce wa ka man mantiqahu kharazatu nazmin tanhadir idan manzo Allah yana magana kai ka ce gol ne aka nada su kaman a ce an nada gol a jikin carbi sai ɗaya ya faɗo tas tas tas suna faɗuwa tace haka maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah yake ce raba'atun manzo Allah dan daidai ne la tushannuhu min tulin baka isa ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zaka aibanta shi saboda yawan tsayi ba sannan wala taqtahimuhu al-ayn min qisarin ido ba ta raina manzalla saboda wai za ta ce gajere ne manzo Allah in ya shiga ciki in mutum dogo zalalau ya zo jikin annabi wani mu'jiza ta manza Allah ka ga mutumin gashi zalalau dogo amma kuma za ka ga manza Allah bai fi shi ba kuma wato bai fi manza Allah tsayi ba annabi ba a samu mutum ya da shi tsayi sannan kuma za ka ga a lokaci ɗaya abun mamaki ba za ka ga tsayin annabin kuma ya maka muni ba Me tsayi baya fin annabi duk tsayinsa ka ga shi tsayinsa da muni to amma shi kuma manzo Allah ba za ka ga ya yi maka muni ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan abu haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake shine wala taktahimul ainu min qisarin sannan husnun baina husnaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani reshe ne kaman tsakanin rassa haka sayyidina rasulullahi yake kulana muna karatu zan kira insha Allah sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam husnun annabi reshe ne baina husnaini a tsakanin rassa guda biyu faka amma fa huwa anzaru salasati manzara amma yafi kuma sauran reshe biyun kyau annabi sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya sayyidina abubakar na damansa sayyidina umaru yana hagunsa su ne reshe guda biyu din amma kuma anzaru salasati manzaran in za a hasko manzo Allah shi zaka fara gani in annabi yana tafiya a cikin jama'a in sun kai dubu idan ka ba zai fara kallon kowa ba sai ya hango annabi misali misali don mutane su fahimci abin a karrabo da mutane yau in kana kallon fina-finai ko na wani abu idan kyamara tana son ta haska maka wani mutum ɗaya a cikin dubu zaka ga shi ɗin za a hasko maka inda zaka kalli mutanen gefensa ga su suna nan amma sai ka ga baka da bukatan ganin su har ka ga sun yi dusu za ta zuƙo maka ka gan shi shi kaɗai to na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya a cikin jama'a haka na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake a cikin jama'a ya fi dukkan jama'a kyau kaman yanda tuna umu ma'badin take faɗa to haka manzo Allah yake tsakanin sayyidina Abubakar sannan da sayyidina Umaru tace ahsanuhum qadran manzo Allah ya fi dukkan mutane daraja da daukaka lahu rufaqa manzo Allah yana da wasu yan rakiya ya hufuna bihi suna kewaye manzon Allah in qalu in qala manzo Allah daga ya budu baki zai yi magana an situ lahu da kaulihi sai su shiru suna jiran su ji me manzo Allah zai ce wa in amara idan manzo Allah ya ba wa sahabbansa umarni tabadaru ila amrihi sai su yi gaggawa zuwa sadar da umarnin manzo Allah sannan mahafudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ganshi mutane suna kewaye da shi mahashudun mutane di yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna yi masa hidima la abis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai wato abis kaga fiska Allah a tunkune kullun cikin fashi a ba haka annabi yake ba saharul kaddaini cikin raha da farin ciki zaka dinga ganin Allah sallallahu alaihi wasallam wala mufannin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayi ra'ayin manzo Allah ba ra'ayi ne rauna ba annabi duk ra'ayin da zai faɗa zaka ji ra'ayinsa wato sahihun ra'ayi ne sallallahu alaihi wasallam shine anan sayyidina Hassan bin Sabitin radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lamma nazartu ila anwarihi sata'at wadatu min khifati kaffi ala basari lokacin da naga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadatu min khifati kaffi ala basari sai na dora tafi na haka na rufe idona. kaufan ala basari min husni surati saboda ya ina jin ido na kaman zai fashe saboda kyan manzon Allah sallallahu alaihi sallama, inji sayyidina Hassan bin Sabit yace walastu anzuruhu illa anzuruhu illa ala qadari yace bana iya kallon manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ina yi ina dan kakkautar da kai ba dan komai ba ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi sallam haka saboda yawanci zamu ga hadisai da suka zo na sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci ko daga sayyidina alhassan ko daga sayyidina hussein uh, ko daga uh, kawunsu hindu bin abi hala ko daga ummu ma'abadin ko wasu daga cikin ƙananun sahabbai ko matan manzo Allah amma manyan sahabbai da wahala ka dinga jin sifofin manzo Allah daga bakin su saboda ba sa iya cika idan su da kwarjinin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ruhun minan nuri fi jismin min qamari ruhi na haske ya sauka a jiki wanda yake na wata ka hilyatin musjar fil anjumi zuhuri kai ka ce wani ado ne aka kewaye taurari da shi haka kyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito daga cikin gida da ya fito sahabbai duk sai suka tashi suka miƙe da suka tashi suka miƙe manzo Allah sai ya ce ku zazzauna daga yau na hana ku wannan al'adar in kun ganni ku dinga miƙewa manzo Allah ya ce duka na hana ku amma abun mamaki sai ga sayyidina Hassan bin Sabit saboda shi ya kai muqamul adabi cikan ladabi aula imtisalil awamiri bil yin ladabi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fi umarnin annabi annabi zai iya maka umarni ka yi kaza amma kuma in wannan abin da za ka yi zai jawo a ji wani iri to an fi son ka cika ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ka sadar da umarninsa shine sayyidina Sanu bin Sabi da yake faɗa yake cewa qiyami lil habibi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim in ga masoyina manzo Allah in zauna yace wallahi tashi na dole ne in kuma bar abin da ya zamanto dole ai wannan ba daidai ba ne a jibtu liman lahu aqlun wa famu ina mamakin in ga mutum mai hankali mai fahimta ya hadal jamala ya ga irin wannan kyau na manzo Allah amma wala ya komu kuma ba zai tashi ba ya kasa tashi shine kamar yanda sayyidina Abubakar lokacin da manzo Allah ya je zai yi sulhu tsakanin wasu kabilu guda biyu da manzo Allah ya je yi sulhu lokacin sallah yayi manzo Allah bai dawo ba sahabbai sai suka kaddamar da sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shiga zai zai yi sallah da sayyiduna abubakar ya shiga zai yi sallah ana raka'a farko ya ce Allahu akbar an fara sallah sai ga sayyiduna rasulullahi ya shigo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yana shigowa sahabbai da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kama tafi tap tap tap a cikin sallah suna tafi sai Abubakar da ya ji tafi ya yi yawa sai ya dan juya yana juyawa sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo baya manzo Allah sai ya mai ishara da hannunsa ka tsaya a yanda kake ka tsaya a yanda kake kun ga umarni ya shigo umarnin manzo Allah manzo Allah ya sayyidina Abubakar umarni sayyidina Abubakar sai ya ki sai ya dawo baya ya ki gashi mai umarni sai ya dawo baya manzo Allah sai ya shige gaba sai ya sallah da manzo Allah ya shige gaba yi sallah an gama an yi sallah anan ne manzo Allah ya bada hukuncin idan liman wani abu ya same shi a sallah ga maza abin da su mata ga abin da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda wani abu na bahu shewun fi salatihi wani abu ya samu liman in namiji ne manzo Allah ya ce maza ku ce subhanallah subhanallah ba tafi ake yi ba mata kuma manzo Allah ya ce inna tasfiqu nisa tafi kuma na mata ne saboda in mata sun ji liman yayi wani abu ko kaza to tafi za su yi su ba su ce subhanallah ba maza kuma su ce subhanallah anan ne manzo Allah ya fitar da wannan hukuncin manzo Allah sai juya sai kalli sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an sai ya ce sayyidina Abubakar wato me ya hana ka ma aka an koma izin amartuka wato auka makala min mahaza ma'anahu me ya hana ka ka tsaya a gurin da na tsayar da kai ka ci gaba da sallah lokacin da na umarce ka sayyidina abubakar ya ce ya saba umarnin annabi abin da ya ce ma kana libni abi quhafa ta ayya taqaddama baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waye dan abu quhafa da zai shige gaban annabi ya shige gaban manzo Allah ya je ya ce zai yi sallah ce ai ban isa ba inji sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala ce dan haka sai na dawo baya sai ya zabi ya kaddamar da ladabi wa manzon Allah akan sadar da umarnin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina ali yayi a sulhu hudaybiya lokacin da kafiran quraishawa suka zo aka rubuta haza ma sala alayhi muhammadur rasulullah wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da quraishawa annabi muhammadu sai wanda shi wakilin quraishawa sai ya ce ai da mun yadda kai manzon Allah ne da ba mu abin nan ba da ba mu da ba mu da ba mu yaƙe ka ba kar ka sa rasulullahi a goge rasulullahi ka rubuta haza ma sala alai muhammadu ibn abdullah manzo sai yi dariya sai ce sayyidina ali goge rasulullahi da hannunka sayyidina ali ya kalli manzo ya ce ni ba zan goge manzo ya ce ni nace ka goge ya ce ah. ya ce wallahi hannun nan nawa ba zai share rasulullahi ba muhammadun rasulullahi ba zai share ba manzalla sai ya karba da hannunsa mai albarka sai ya share sai ya rubuta muhammadu ibn abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan abun saboda ya gwada mana cewa ladabi a sa sallallahu alaihi wa sallam gaba yake da sadar da umarninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yasa koda ka sadar da umarninsa amma cikin rashin ladabi ga shi to ka fa baka da girma a gurin Allah baka da girma a gurin manzo Allah baka da girma a gurin dukkan mu'mini to daga cikin abin da sahabbai suka rawaito mana akwai hadisi na ummul mumini na asaida Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda take ba mu bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin tawazu'unsa tace wato a yanda annabi yake zama a cikin iyalansa da yanda yake kasancewa cikin matansa da yanda yake nishadinsa shin in manzo Allah ya shiga gidansa yana zauna a iyalansa yana nuna musu ni annabi ne ku yi min hidima ku tashi a nan ku yi kaza tace la kana basharan min al-bashar sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yakan zamanto mutum adi a cikin gidansa baya nuna musu dagawa ko ya yi musu wani abu a'a ya nuna musu ko wani girma ko wani saboda tawadu'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam in an ce mutum wanda yake mutum wato kaman an ce adi ana nufin kaman abin da ya shafi misali yanzu mu da sarakunan mu mu da gwamnonin mu mu za ga talakawan mu mu mutane ne adi mu mutane ne ari su kuma wasu mutane ne masu girma haka suke jin kansu mu haka muke jin su to manzo Allah tare da girman nan nasa sallallahu alaihi wasallam tare da buwayen nan nasa da daukakan nan nasa saboda ya nuna sallallahu alaihi wasallam ya zo da tawadu ya koyar da abubuwa sai manzo Allah ya saukar da kansa sai ya dawo da kansa kasa sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da nana Aisha tace tace yafli thawbahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kaɗa tufafinsa sallallahu alaihi wasallam wa yajlibu wa yahlibu shatahu har yau ta ranar maka gaban zalla ya kama akuya yana tatsan nonon akuya da hannunsa mai albarka wa hidimu nafsahu kuma manza Allah shi da kansa yake wa hidima ba kamar misali a yi hakuri yan uwanmu mazaje, mazaji maza irin na yau dukkan mu haka muke ban ware kaina ba ko da yake ba zan ce duka ba in ware Allahumma salli ala sayyidina rasulullah akwai wasu ba haka suke ba mutum yana zaune da iyalansa sai ka ga ya ce wance yi kaza kai ruwan wanka kawo abinci share gida komai duk abin da zai kawai shi yana kwance sai dai a yi masa to manzo Allah ba haka yake ba <laughs> ya fidimu nafsahu manzo Allah yana yi wa kansa hidima sallallahu alaihi wasallam yana taya matansa sallallahu alaihi wasallam dan wanke wanki manzo Allah yana taya su shara in za su yi wanka su yi wanka tare sallallahu alaihi wasallam yana wasa yana muda'aba yana mula'aba da matansa sallallahu alaihi wasallam haka muna ba da shawara ga ma'aurata a yi ƙoƙari a ɗauki wannan ɗabi'an na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai jawo rashin mutuwan aure za a dinga wannan aure da yake kakkarewa din inda an shigar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zamantakewar mu na aure muka kalli yanda manzo Allah yake zamantakewa da iyalansa yake zamantakewan aure da matansa muka yi koyi da shi muka ɗabbaka to wallahi mutuwan aure duk zai sauki mutuwan aure duka zai sauki saboda mun shigar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sa yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ya ce mafi alkhairin cikinku shine wanda ya fi zamantowa mafi alkhairi ga iyalansa ya ce ni kuma ni ne mafi alkhairi ga iyalaina sallallahu alaihi wasallam kuma wannan matar manzo Allah ne take ba da shaida akan annabi ga yanda yake irin tawazu'unsa to muna jira mu ga mazan yau in an je mata mazan su sun shiga gidan biki ko an je wani guri muna son ga cewa matan suna ba da hira cewa kai mijina akwai tawazu akwai kaskantar da kai yana jin tausayi na yana min wanke wanke yana min shara da dai sauransu insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan sayyiduna Anas bin Malik radiyallahu anhu yana faɗan sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sufanta manzo Allah sai ya ce azharal launi manzo Allah mutum mai hasken fata ne laisa bi abu da am haq wala adam manzo Allah ba irin fari bane fari down wanda zaka ga kaman irin turawa ka ga farin har yana wani abin kyama kyama haka to manzo Allah ba irin wannan bane sannan kuma ba mai duhun fata bane manzo Allah yana nan daidai in ya shiga cikin farare ya fi su da ja in ya shiga cikin jajaye ya fi su da fari haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sannan sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana gaya mana kyan manzo Allah yace ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wasallam tunda nake ban taba ganin wani abu mafi kyau irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace ka annash shamsa tajri fi wajihi kai ka ce rana ce take gudu a fiskan manzo Allah take gudu take zagayawa fiskan manzo Allah wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishiyatihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tunda nake ban taba ganin wanda yake tafiya cikin sauri irin annabi ba cikin sauri yace ka annamal ardu tudwa lahu kai ka ce ana nade wa annabi kasa ne tafiyar da kila kai zaka yi minti goma ka je annabi sai ya je ta a minti biyar ko ya je ta ƙasa da haka ma alaihi amma kuma ba wai sauri ne manzo Allah yake irin tuf tuf tuf tuf haka da sauri ba a'a sai yasa ce ka annamal ardu tudwa lahu kaman ana nadewa manzo Allah ƙasa. haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiyansa yace wa inna lanajhadu anfusana wa inna la ghairu muktaris zaka ga muna ta yin haki muna kokari mu ga mun kamo annaba a cikin tafiyansa yace amma kuma zaka ga ba ma iyawa sai mu yi ta haki amma shi kuma mun Allah ko a jikinsa ma yana tafiyansa a hankali amma kuma ya fi mu sauri kaman ana naɗe mai ƙasa sallallahu alaihi wasallam duna ka'ab bin malik radiyallahu anhu shi ma ya ce falan ma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da naje na samu manzo Allah a cikin gida yana zaune sai nayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama sai ya ce da yi wa manzo Allah sallama wa huwa yaburuqu wajuhu min as sururi sai naga fiskan manzo Allah yana kyalkyali yana kyalkyali yana haske saboda farin ciki sallallahu alaihi wasallam yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan surra idan manzo Allah kaga ya shiga cikin farin ciki istanara wajuhu sai kaga fiskan manzo Allah ya kama haske hatta ka annahu qidatu qabarin kai ka ce fiskan manzo Allah wani yankin wata ne saboda kyau wa kunna na arifu zalika min mun kasance muna gane farin cikin manzo Allah daga wannan yanayin da ya shiga sayyidina albara ibnu Azim. radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sabon manzo Allah shi ma ya yace kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marbu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance marbu'an charas daidai gwargwado yake ba'ida ma bainal banki baini amma kafadin manzo Allah nan da nan ba'ida sallallahu alaihi wa sallam suna da faɗi haka sallallahu alaihi wasallam lahu sha'arun ya bulugu shahamata uzunai manzo Allah yakan shimfiɗa gashi a kansa in ya zuba gashi gashin manzo Allah har sai ya zo shi mata uzunai ya zo nan kaga ya kwantar da gashinsa ya zuba shi a baya haka sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu fi hullatin hamra yace wata rana na ga manzo Allah a cikin wani hullatun hamra wani dan jan kyalle haka manzo Allah sai ya sa gashinsa gashinsa yayi toluwa tsakiya sannan ya sa wannan jan kyallen haka manzo Allah ya nada kansa hullatin hamra da yace da na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yace lam ara an qattu ahsana minhu tun da nake ban taɓa ganin wani abu mai kyau irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na Anas bin Malik ya ƙara rawaito mana ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azharar launi manzo Allah ya kasance mai hasken fata ne ka anna araqahu lu'lu arqahu lu'lu kai ka araqahu lu'lu kai ka ce gumin manzo Allah in annabi yayi gumi kai ka ce lu'lu'u ne ko zinare inji sayyidina inji sayyidina Anas bin Malik yace idza masha in manzo Allah ya zai tafiya takaffa'a sai manzo Allah ka ga yana yin takaffu'i ma'ana ya kai dama ya kai hagu haka tafiyan manzo Allah take yana haka yana haka takaffa'a kenan sallallahu alaihi wasallam yace wala masastu dibajan wala hariratan tunda nake ban taba wani diba ban taba rike wani dibaji ko alhariri ba wanda aliyana min kaffi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zamana ya fi tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laushi yace ban taba tabawa ba to wannan kadan daga cikin a ah, sifofi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan wanda kwanaki mun fassara a barkutu waɗannan abubuwan ne maulan mu shubrahim radiyallahu ta'ala anu da ya haɗo su sai yake cewa faqad kana khairul khalqi fakhman mufakhama manzo Allah ya kasance mafificin halitta mazaunin sa mafificin halitta ya kasance fakhman manzo Allah mai girma ne mufakhaman annabi sallallahu alaihi wasallam abin girmamawa ne wa za haibatin manzo Allah mai matukan kwarjini ne wal mashu fihi taqallu tafiyan manzo Allah ciccirata ne haka tafiyan sa yake wa azhara launi annabi mai hasken fata ne ad ajal aini annabi mai gada gadagadan idanu ne tasdari bi aini ma indal khamilati tartau kyan idan manzo Allah yakan walakanta kyan idan bauna lokacin da take cikin lambu take kiwo wa anjalu ainin ahadabu shafri wasi'un manzo Allah ga kwallin ido ahadabu shafri ga gashin idon dogaye zara-zara wasi'un jabinu rasulillahi goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fadi wal khulqu a sallallahu alaihi wa sallam azajju annabi ga gira a kwanci wa aqina ga karan hanci wajhu daha mudawwarun fiskan manzo Allah yake waye yake waliyatuhu ka sage mun manzo Allah ga yawa wa sadrun muwassau ga kirji mai fadi waman kibu a azim kafadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga girman sa wa izamuhu kasusuwan manzon Allah dikhamun manya ne wa rabul qaddi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai dirarren diri ne dahal muraffa'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukaki ne kaza atutun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza adudun abulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damatsun annabi nan abulun manya ne sannan kuma wa abulun zira'u haka nan zira'u tsintsiyan hannu daga nan zuwa nan na manzo Allah shi ma zaka gansu manya ne sallallahu alaihi wasallam akwai gwabi sallallahu alaihi wa sallam wato murhabu rahatin manzo Allah yana da yalwan tafin hannu walan waru talma'u zaka ga haski yana walƙawa daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wasa'ilu a tarafin manzo Allah yana da dogayen yatsu yatsun manzo ba gajeru bane dogaye sa'ilu atrafin wa ghairu mushazzabin sallallahu alaihi wa sallam banza Allah ba zan kalili bane dogo can azimu karadisin wato kurdus na manzan Allah joint gaɓoɓin manzan Allah sallallahu alaihi ka zaka gansu azimu suna da girma min alkhalqi arfau manzan Allah ya fi dukkan halitta daraja da daukaka wa ashnabu thagrin manzan Allah yana da hasken wushiriya in ta sama in yi dariya yan yanjali sai kaga hasken wushiriyan yana bayyana ka lakal barki yalma'u ko ka ce wato Allahumma salli ala sayyidina rasulullah ko ka ce wato walƙiya ce take walƙawa ya Allah khairul asma'i sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka yake wa hamatuhu uzuma kokon kan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi sallam uzuma babban ne da sharin tarajjulin sannan kuma zaka ga gashi akan kokon kan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lisharin tarajjulin zaka ga gashi ya sauka haka gashin manzalla sallallahu alaihi wasallam yake wa khafidu tarfin sakitun fa wa yakshaw manzalla za ku ga kullum shi idan sa yake sallallahu alaihi wasallam kallon sa yana yawan kallon ƙasa sallallahu alaihi wasallam kuma kullum zaka ga annabi cikin shiru yana yawan jin tsoron Allah wa zanuhu mawsulatun bi tafakkurin wa in qala qala al fasla wal haqq yarju in annabi ya shiga cikin damuwa to ya shiga damuwa ne saboda al'ummar sa sun shiga damuwa manzo Allah ya shiga cikin damuwa ya shiga ne saboda al'ummarsa sun shiga cikin damuwa sannan wa in qala qala al-fasla wal haqqa yarji'u in zai faɗi magana ya kan faɗe shi fes daidai kuma gaskiya yake komawa sallallahu alaihi wa sallam wa yanzuru la adan wa walil ardi ghaliban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka kallon sa kaman kallo ne na amma kallo ne ke shi da rahama da jin daɗi a cikin sa wa walil ardi ghaliban yasuqu sihaban wal malaiku tatba'u za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan yanzu yakan wato kallonsa koyaushe ƙasa yake kallo sannan yakan kora sahabbansa gaba mala'iku suna bin sa a baya wajidu rasulillahi jubidu metan idza farraqa al-ash'ara yabdu wa yalma'u wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuya ne wanda yake tsayayye yace wanda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba gashin sa zaka ga wuyan nasa ya bayyana yana kyalkyali sallallahu alaihi wasallam wa kallu maknun kai dai in taskance maka magana manzo Allah kai ka ce wani taskantaccen lu'ulu'i ne wal misku arfuhu sannan wato gumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce turare ne fa misla rasulillahi lam yahza majma'u ba wani guri da ya taba taro irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu mutane da suke da irin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlamu khalqillahi duk halittun Allah ba mai haƙuri irin annabi a adalu khalqihi duk cikin halittun Allah ba mai adalci irin na annabi minan nasi asha annabi ya fi dukkan mutane yawan kyauta bal minan nasi asja'u manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya fi dukkan mutane sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manzo Allah ya fi su ya fi su jarumta shine yanda ah, Ahmad Shauki yake faɗa ko yake cewa cikin hamziyarsa ya ce fa'iza su hauta balagta bil judil mada manzo Allah in zai yi kyauta sai ya kai ƙurewan wannan ba a kyauta haka annabi yake sannan kuma za ka ga wafa altamala taf'alun anwa'u manzo Allah kakan yi abin da girgije baya iya yi girgije baya iya yin kyauta irin yadda manzo Allah yake kyauta wa iza afauta fa qadiran wa muqaddaran sallallahu alaihi wasallam wa muqaddaran in manzo Allah zai yi afuwa zai yi afuwa ne irin nan mutum mai girma afuwa kala-kala ne akwai wanda zaka iya zuwa in ya takura kawai ma afuwa amma akwai wanda yana da daman ya kassara kai ya kashe kai ya maka komai da komai amma in ya kalle ka sai ce je kana yafe maka yanda manzo Allah ya wa mutanen Makka lokacin da aka yi fatu Makka ga mutanen Makka an taro su gaba ɗayan su kowa ya shiga cikin bala'i ga wannan ya jefa annabi wannan ya kashe sahabban annabi wannan su suka kori annabi waɗannan su suka kashe wani waɗannan su suka daki wani suka kori 'ya'yan annabi da sahabbansa daga makka manzo Allah sai kalle su yace ya ala makka ma za ta zununa anni fa'ilun biku ya ku mutanen makka me kuke tsammanin zan aikata muku to su sun san annabi sun san waye manzo Allah sai suka ce khairan annabi alkhairi za ka yi anta akhun karimun wabni akhin karimin annabi kai dan uwa ne mai karamci dan dan uwa mai karamci manzo Allah ya ce izabu fa antum tulaqa ku tafi din na sake ku ba abin da zan muku sallallahu alaihi wa sallam shine da yace wa idza afauta fa qadiran wa muqaddaran in zai afuwa afuwa na izza yake yi sai yana da daman ya karya ka sai ya ce je kana maka afuwa yanda yanda ka abu yayi lokacin da aka je bayan an yi fatu makka ka abu ya gudu manzo Allah ya in kun ganshi ku kashe shi kabu ya dinga laɓaɓawa ya dinga laɓaɓawa ya dinga laɓaɓawa har sai da ya zo bayan sallan asuba ya tarar da manzo a masallaci shine yayi masa kasidan nan wanda ake kiranta burda kabu ko matbulu mutayyamun ithraha lam yabda متيم إثرها لم يبد لم يبد مقبول وما سؤال iz iz إذ إذ إذ illa إلا gadi da tsarfi مقبول har zuwa kan yanda yake faɗa cewa me nubitu anna rasulallahi au adad an gaya mun manzo Allah yi alƙawarin ya ce da aka ganna a kashe ni yace amma fa wal afu inda rasulillahi ko wal uzur inda rasulillahi maqbul amma ni na san in na ba annabi uzuri uzuri a gurin annabi karɓaɓɓe ne mahalan hadaka allazi adaka nafilatal qur'ani fihi mawa'izun wa tafsilu yace madalla da ubangijin da ya baka nafila na Alƙur'ani, wanda ce Alƙur'ani akwai mawa'izun wa tafsiru da raba ƙarya da gaskiya yace innar rasula lanuru innar rasula lallai innar rasula lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lanurun manzo Allah haske ne yustada'u bihi da ake haskaka da shi muhannadun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takobi ne min fillahi daga cikin takobbinan Allah lulu wanda manzo Allah saboda dadin begen da ya ji sai ya ciro afuwa ne irin na qadiran wa muqaddaran wa muqaddaran sallallahu alaihi wasallam yace la yastahinu bi afwikal jahalau jahilai ma wawaye basu isa su yi wasa da afuwan manzo Allah ba sun san annabi yayi afuwa wa idza rahimta fa anta ummun aw abun annabi in zai ji kan ko kai ka ce baban mutum ne kansa ya ce har zani fi duniya humar rahama'u a duniya dai waɗannan su ne masu tausayi guda biyu uwa da uba to annabi in zai yi jin kai yakan yi jin kai fiye da nasu sallallahu alaihi wasallam wa iza ghadibta fa inna ma hiya ghidibatun fil haqqi la digin wala baghdau in ka ga annabi yayi fushi to fushin an taba Allah ne an juya wa gaskiya baya amma bai taɓa yin fushi don ya nema wa kansa fansa ba sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin fushi don keta don kiyayya ba wa dita radita ce wa izara dita fa zaka fi mardati in ka ga annabi ya yadda to yana neman yardan Allah ne waridal kasiri allumin wariya wasu kuma in kaga sun yadda dama <laughs> kawai riye ne da kuma nuna cewa hakurin gangan ya ce wai za ka ɗabta falil manabir hizzatun ta'arun nadiyya wa lil qulubi bukaw eh annabi in zai yi magana zaka ji malam lil manabir hizzatun zaka ji mimbarori sun kama an kama kuka amma ya ce wasu ma zaka samu in annabi yayi magana su ruɗe su suma su faffaɗi wanda suka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine ma'anar maganar shubar ayin wa alamu khalqillah dalu khalqihi minan nasi aska bal minan nasi Na ji kamar Sheikh Suleiman zai yi magana to ba magana bane bari mu karasa wannan insha Allah sannan daga cikin ɗabi'un manzo Allah wa yakhdumu lil ahlina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa iyalansa hidima yakhsifuna alahu wani sai ma sai kaga manzo Allah yana nani hancin takalminsa wa yaqda'u lahaman zaga annabi yana yanka nama wawa lithaubi yarqau zaga annabi yana facin rigansa annabin rigarsa ta yi faci sai ta yage sai zauna yi faci sannan kuma yana hidima wa iyalansa sallallahu alaihi wasallam wannan yana da kyau mu koya hidima wa iyalai mutum yana zaune da iyalansa da matansa kai ta yin hidima wannan abun yana da kyau matuƙa sosai akwai alkhairi a ciki ashaddu haya'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kunya wa hawaya ya tiri man da duk wanda ya kira annabi ya gayyaci annabi wani walima ko ya zo wani taron sa annabi zai zo wa yagdabu lil maula ila al haqq yarju in kaga annabi yayi fushi to dan an taba Allah ya fushi ba dan an taba shi ba sannan kuma koyaushe zuwa kan gaskiya yake komawa walam ya tawarra an halalin walau ala walam tulfi fi ghalibul waqti yashbau manzo Allah baya kawar da kai akan abin da halal ne Allah ya halatta masa in yana so zai ci sallallahu alaihi wasallam sannan ba za ka taba samun annabi yana cika cikin sa ya koshi damdam ba wayar kabu a hayanan jawada wata rana za ka ga manzo Allah akan doki wa marratan himaran wata rana ka ga ya hau jaki wahinan wata rana kuma rajilan ya takallabu za ka iya takallabu za ka ga manzo Allah da kafa yake ciccin fata yana tafiya fi fil malbus wa tibu fa wa tibu wala zaga manzo Allah a cikin kayan yaki abubuwa tarare yana tashi in ya sa kaya sallallahu alaihi wasallam ko yaushe yana cikin kanshi yana zama da sahabbansa kaga suna hira da sahabbansa wayan zau a hayanan wani sa'in har yakan dan tsokani sahabbansa ma ya dan basu su dariya yiwan lifu marratan wani lokaci yana musu ta'alifi yana rarrashin su wa ma haba mulkan annabi baya jin tsoron duk wani sarki tun da yake in Allah kadai manzo Allah yake jin tsoro Fashanu sha'anu al'amarin manzo Allah ya fi haka girma wa ma haqara miskina manzo Allah bai taba walakanta miskini ba yad'u jami'ahu manzo Allah yana kiran dukkan su wa billahi maulal khalq idal khalq yajma'u in kaga annabi yana hado mutane yana tara su to yana kokarin ya hada su da Allah ne kai wa akramahu maula ajalla karamatin wallahi Allah ya girmama annabi wa akramahu maula a jalla karamati Allah ya girmama saidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khassasahu man lil khalaiqi yanfa'u Allah tabaraka wata ala ya keɓe saidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya amfani halitta wannan shine sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda zai ba ku mamaki yan uwa akwai wata kisa mai ban mamaki na wani hadisin sayyidina ubayyu bin ka'ab